الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 18 ga watan ramadan hijira na da shekara 1433 daidai da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha za mu fassara aya ta talatin da shida a suratun nisa insha Allah ta'ala واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مخطئا قتالا فخورا idan ka yi la'akari da suratun nisa abin da take karantar da mu wato shine kyautata zamantakewa tsakaninmu da yan uwa amara Allah subhanahu wa ta'ala bi makarim al-akhlaq fi hadhihi sura بالنسبة لأمر اليتامى والأزواج والإيال Allah ya yi mana bayanin cewa mu kyautata zamanmu da marayu mu kyautata zamanmu da matanmu ya kasance iyalanmu da mu muna zaman lafiya a ƙafa ala zalika bi hadhihi al-khilal eh, al-mushtamila ala ma'ani al-umur daga nan Allah madaukaki ya sake kawo wata ayan da yake bayani kyautata zama da ake umarni musulmi yayi ba wai da yan uwansa ne kadai waɗannan da aka hukunta gado a tsakaninsa da su ba kyautata zamantakewa dinnan nan abu ne wanda yana cikin karantarwa musulunci baki ɗayansa yushiru ila makarim al-akhlaq shamila kullu shay'in akwai hadisin shaddad bin ausin Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha kataba al da ala kulli shay Allah ya wajabta kyautatawa a bisa dukkan komai inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wai marayu kaɗai ake so ka kyautata musu ba ba kuma waɗanda suke da gadonka ko kake da gadonsu su ne kaɗai ake buƙatar a samu kyautatawa a zamanka da su ba ba kuma matanka kaɗai ba wannan aya ta tattaro bayani gaba ɗaya abin da ya shafi kyautatawa na mu'amala da ake so a samu tsakanin musulmi da jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kyautatawan Allah maɗaukaki ya wajabta shi akan dukkan komai wajibi ne musulmi a samu kyautatawa tare da shi ta zamansa da dukkan komi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin al muslim uh, hadisi na dubu da tara da hamsin da biyar yana cikin kitabu sahi wa zaba'ihi wa ma yu'kal min al-hayawan babul amru bi ihsani dhabihi don haka al-ihsan mabda'un islamiyyun azim idan ana bayanin abubuwan da musulunci ya zo ma duniya to abin da kowace halitta za ta iya ba da shaida a kansa babu kamar al-ihsan daga cikin darussa mafi girma waɗanda musulunci ya karantar da mu akwai kyautatawa shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya wajabta kyautatawa a bisa dukkan komi to nan kasabul a'imma kafiran alai malamai sun yi rubuce-rubuce masu yawa akan wannan aya aya ta talatin da shida ta suratun nisa'i annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ya karanta da mu cewa kyautata wannan Allah ya wajabta shi a bisa dukkan komi sai kuma ga aya ta alkur'ani ta kunshi bayani a kai gaba ɗaya واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا دواye aka fara an fara ne da kyautatawa ga Allah maɗaukaki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha kataba ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta kyautata wannan a bisa dukkan komi to idan wajibi ne ka kyautata ma dukkan komi wanda ya fara cancantar mutum wato wanda ake bukatar kai mutum ka kyautata masa na farko shine Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah ya fara da cewa wa'budullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku yi tarayya da Allah da komi kyautatawanka na farko wajibi ne ya kasance ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da mala'ika jibrilu ya yi tambaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, wace amsa manzon Allah ya bashi yana ce masa al'ihisanu an ta'abuda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kyautatawa shi ne ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi in baka ganin sa shi yana ganin ka ashe hatta ta sashin Allah mazaukaki ana buƙatar bawa ya kyautata masa matakin farko na al-ihsan shine kyautata ibada tsakaninka da Allah mazaukaki idan ka duba al-jami'u li ahkam tafsirin al-imam al-qurtubi mujalladi na biyar shafi na 160 fassaran wannan aya al-imam qurtubi yace ajma'a al-ulama'u malaman sunna sun yi ittifaqi ala anna hadhihi al-aya min al-muhkam al-muttafaqi wannan aya ta suratul nisa tana nan hukuncinta yana aiki har zuwa tashin kiyama laisa minha shay'un mansukun babu wani abu daga jikin wannan aya wanda aka share aikin wannan aya yadda ka ganta ta talatin da shida ta suratun nisa malaman sunna sun yi istifaki gaba ɗayanta abin da take karantarwa yana nan daren dakam yana aiki ba zai bar aiki ba har zuwa tashin Ba babu wani sashi na wannan aya wanda aka yi masa kwaskwarima haka in ka zuba littafin ibn qayyim al-jawziya wanda ake kira ahkamu ahli zimma zikiru nikahi ahli zimma wa munakahatihi littafi ne wanda yake karantar da yadda ake mu'amala tsakanin musulmi da kafirai ka duba mujallar da biyu shafi na biyu. ibn al-qayyim al-jawziya yace wa qad ja'ala Allah lil qarabati haqqan Allah madaukaki ya saka ma dangantaka haƙƙi wato dangantaka yana da haƙƙi mai girma wa in kanat kafira ko da dangantakan nan da kafiri ake yi wannan dangantaka hakki ne akan musulmi ibn qayyim al-jawziya yace fal kufru la yusqitu huquqaha fi dunya kafirci baya kayar da hakkoki na dangantaka tsakanin mutum da mutum wato dan wancan kafiri ne kai musulmi ne kasancewarsa kafiri bai kayar da hakkinsa da yake kanka na cewa dole ka kyautata zama da shi ba in ji ibnu qayyim jawziya saboda Allah madaukaki ya faɗa cikin wannan aya wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba ibnu qayyim yace wa kullu man zukira fi hadhihi al aya duk mutumin da kaga an kawo sunansa a cikin ayan nan fa haqquhu wajibun haƙƙinsa wajibi ne wa in kana kafiran kuma koda kafiri don haka wannan aya abinda malaman sunna suke gaya mana ittifaqan tana aiki hukuncinta yana nan har yanzu na biyu duk wanda ka ji an kira shi a cikin wannan aya to kyautata masa wajibi ne a kanka in ji malaman sunna babu mutum ɗaya da aka waye ka dubi ayar da kyau yadda Allah madaukaki ya faɗa daga farkonta har zuwa ƙarshenta duk mutumin da kaga an kawo sunansa a wannan gurin to wajibi ne ka kyautata zamanka da shi in ji malaman sunna wajen walidai ne ihsana wa bi zil wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura al imam an-nawawi yana cewa yustahabbu an tuqaddama fil birri Allah maɗaukaki ya fara gabatar da kyautata ma Allah wato mahalicinka yaya ake kyautata ma Allah ta wajen bautansa wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ka bauta ma Allah kar yi shirka da shi manzon Allah ya fassara mana yanda ake kyautata ma Allah shine an ta'budallaha ka annaka tarahu duk abin da zaka yi a rayuwarka a same ka da ikhlasi domin idan shirka ta shiga ibada to babu ikhlasi a cikin wannan aiki shi yasa Allah ya ce wa'budullaha wala tushriku bi shay'a wannan ana nufin ku bauta ma Allah a same ku da ikhlasi wannan shine kyautata wanda zaka yi ma Allah na biyu Allah madaukaki ya kawo hakki na iyaye wabil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu al-imamu nawawi yace yustahabu an tuqaddama fil birri al umma uwa ce ya kamata a fara gabatarwa shi Allah madaukaki ya hada su wuri guda iyaye a kyautata musu amma hadisin manzon Allah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu cewa hakkin uwa ya dara na uba inji al imamu a fara fifita uwa kana da babanka da mamanka suna da rai to abinda malaman sunna suke cewa kiri da muzu baban ya ga ka fifita uwarka a kan shi abinda a shari'a take so a gani kenan kiri da muzu idan ka zo gida da kuɗi za ka ba su suna zaune to baba yi hakuri dari biyar ne to amma shi ta maka ce ina bukatar mu gana kaga baban ya san akwai son kai a ciki to haka da yake so a samu son kai uwa ita ce gaba da uba in ji annabi Muhammad. yustahabbu an tuqaddama fil birri al um, a gabatar da uwa kuma ba wai a koye ba a nuna ya gani saboda manzon Allah ne ya faɗa summa al-abu sannan baba summa al-aulad sannan ƴaƴanka su ne waɗanda ke biyo baya ta wajen kyautata musu daga mamanka babanka sai ɗanka summal sannan a koma ga kakanni ta wajen kyautatawa summal ihwa kafin na a dawo ga yan uwa shi yasa Allah madaukaki ya jera su a wannan aya wa bil walidaini sai aka ce wa bizil sai kuma waɗanda ke da kusanci da kai su waye suke da kusanci da kai al ikhwa wal akhawa su ne yan uwa waɗanda kuka haɗa uba ɗaya uwa ɗaya ko kuma kuna haɗa kun haɗa uba amma uwa daban ko kuma uwa ɗaya uba daban waɗannan su ake cewa a ƙare yan uwa makusanta sun masairin maharin min zawil arham sannan a koma ga sauran dangi kala amam a fara da dangin uba <clears throat> wal amma sannan dangin uwa wal akhwan wal khalat eh, da kuma kawunnai eh, a koma dangin uba ta wajen babbanni da kuma mazansu da matansu a dawo dangin uwa su ne kawunnai mazansu da matansu wa yuqaddamu al-aqrab fal kana gabatar da wanda yake kusa da kai kafin na nesa summa yuqaddamu man adla bi abawaini ala man adla bi ahadihima a fifita wanda ka hada uwa ɗaya uba ɗaya da shi akan wanda kun hada uba ne kawai ko ko kun hada uwa ne kawai dole ne sai ka bambanta wannan ka'ida ce ta shari'a kana da yan uwa waɗanda kuke ciki ɗaya kana da yan uwa waɗanda kuka haɗa uba kawai kana da yan uwa waɗanda kuka haɗa uwa abinda sunna ta ce ba wai ka daidaita su bane abinda sunna ta ce shine ka gabatar da ka akan eh, li'ummi kafin li'ummi akan li'abi wannan shine bayanin al-Imam nawawi kuma dan kai dan uwa da kuka haɗa uwa kawai kaga ɗan uwanka wancan da ya haɗa Ah, shaƙiƙi kuna da wani ɗan uwa daban ya zama ya fi kusantar wancan wannan ba abin damuwa bane gare ka domin shari'a ce ta nuna mara ya fifita shari'a ce ta ba shi damar ya fifita kusantar wanda yake uba ɗaya uwa ɗaya da shi akan wanda suka haɗa uba kawai wannan shari'a ce ta fifita saboda kusantar ku ba ɗaya bane shi yasa Allah madaukake ce wani zil kurba wanda ke kusa da kai wanda ke kusa da kai wanda ya fi kusa da kai da ya fi haƙƙi kafin wanda yake nesa da kai in ji al'imamun nawawi yuqaddam man adla bi abawaini ala man adla bi ahadihima ana fifita wanda ya haɗa uwa da uba akan wanda aka haɗa uwa kaɗai ko wanda aka haɗa uba kaɗai. dole ne sai ka bambanta tsakanin su haka ibnu qayyim jawziya yake cewa fa haqquhu wajibun wa in kana kafiran waɗannan da aka kirga dukkansu hakkokinsu wajibi ne kuma ko da mutum kafiri ne mahaifi ne kani ne wato wane ko ko babba ko kawu ko ɗa waɗannan suna da hakkoki a jikin mutum kuma ko da ba musulmai ba ne akwai hadisin da ya taho hadisin al mikdam bil ma'di karib yana sunan eh, kubran al-imam al bayhaqi hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1666 mm, al-miqdam bin ma'di karib yace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa inna Allah yusikum bi ummahatikum lalle Allah yana muku wasiya ku kula da uwayenku thumma yusikum bi aba'ikum sannan yake muku wasiya ku kula da iyayenku maza thumma bil aqrabi fal aqrab sannan ku kula da wanda yafi kusa da ku sannan kuma wancan wanda yafi kusa da ku ashe kaga yadda ake kyautata zamantakewa da ƴan uwa ba wai a jawo na nesa a bar na kusa bane wannan inuwar giginya kenan abinda za ka yi ka kyautata ma uwa ita ce farko sannan uba in ji manzon Allah sannan dangi dangin kuma fa kamar yadda Allah ya faɗa wa bil qurba manzon Allah ya fassara bil qurba din da cewa thumma bil aqrab fal aqrab wanda yake kusa da kai hakkinsa ya fi girma akan wanda yake nesa da shi ka duba littafin al-Imam Bukhari al-Adab al-Mufrad da Musnad al-Imam Ahmad hadisin nan ya inganta babu shanka fa walidayil insan iyayenka su ne mataki na farko shi yasa Allah maɗaukaki ya fara kawo su a bayan hakkinsa shi kanshi wa abdullah wa la tushriku bi shay'a wa daga kyautata ma Allah sai kyautata ma iyaye in an zo martaban kyautata ma iyaye uwa ce gaba wanda shine hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida ne a kyautata ma iyayen nan saboda su ne suka haifi mutum inna silata lahuma wal ihsanu ilayhima wajib hatta walau kana gayar muslimin ko da iyayen naka ba musulmai bane wajibi ne sai ka kyautata musu yadda Allah madaukaki ya faɗa akwai labarin asma'u bintu abubakarin wanda yake fassara wannan lokacin da gyatumanta ta kawo mata ziyara bayan an yi hijira daga makka an koma madina asma'u bintu abubakarin ita ce ya mace babba daga cikin ƴaƴan sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara musu yarda gyatumanta sai ta ziyarce ta bayan an riga an yi jira an bar maka an koma madina qadimat alayya ummi wa hiya mushrika ita gyatuman nata ko kafira ce ba ta musulunta ba fi ahdi rasulillah wa ummu asma gyatumar asma'u dinnan matar sayyidina abubakar kenan ta da saboda sun rabu ana ce mata qutayla bintu abdul uzza al-qurashiyya al-amiriyya Utaida, malaman tarihi suna da sabani game da cewa shin ta musulunta ko bata musulunta ba daga baya lakin al-aktharun ala mautiha mushrika akasarin malaman tarihi suna cewa ita jatumar asma'u Bintu abubakar ta mutu tana kafira wato bata musulunta ba ka duba sharhun nawawi ala sahih muslim kitabuz zakat al-imam an-nawawi ya kawo wannan hadisin hadisin labarin asma'u Bintu abubakar hadisi na dubu ɗaya da uku yana sharhi a wurin al'imamun nawawi ya ce akasarin malaman tarihi sun ce jatumar asma'u bintu abubakarin bata musulunta ba matar na abubakar a da kenan kutaila tana kafira ta ziyarci yarta ita kuma yar suna madina taftaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asma'u bint bakr tace sai na tashi na tafi gidan manzon Allah dan Umar tambaya na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ga jatuma na tazo wa hiya rabiba ta taho tana mai kyamar addini na amma tana kwaɗayin abin da ke hannuna ma'ana ragiba addini aw ragiba fil qurb minni malama hadisi suna fassara wannan kalma tana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa gyatumarta ta taho tana mai kyamar tana mai kyama mai ake mai tana mai kyama a nan tana mai kyamar addini har yanzu dai bata karba addinin musulunci ba to amma kuma ta zo saboda tana kusanta tana so ta kusanci yarta ita ce asma fa asilu ummi shi ina da damar in sada zumuncin uwata qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am sili umaki lallai haka ne ki je ki sada zumunci ya tumar ki hadisin yana cikin sahihul bukhari da kuma sahih muslim sahihul bukhari kitabul hibati wa fadliha wa tahrid alaiha hadisi na 2477 al-imam al-khattabi a sharhin wannan hadisin kamar yadda ibnu hajar ya kawo a cikin fathul bari mujallad na shafin ɗari biyar da hamsin da uku yana cewa fihi annar rahimal kafiratu sabu minan mali wa nahawihi wannan labarin na asma'u bintu abi bakar yana tabbatar mana cewa ashe zumunci wajibi ne a sada shi illa rahimal kafira tusadu min mali. zumunci na mutumin da yake ba musulmi ba wajibi ne a sadar wato in kana da dan uwa wanda ba musulmi ba wajibi ne ka sada zumunci har ma kuma kamar kyauta wato ya zama akwai eh, abin nan akwai kyauta tsakaninka da shi na dukiya wa in kana alwalad musliman yayin al-imam al khatabi yace koda a ce uwa ce kafira danta kuma musulmi wajibi ne a samu sada zumunci tsakaninsu har ma idan akwai abin da ya shafi kyautatawa na dukiya ya zama an kyautata ma daya ko dai uwar ta kyautata ma yan ko kuma yar ta kyautata ma uwa sai abubakar ya saki wannan matar tun a zamanin jahiliya ma'ana tun kafin zuwan addinin musulunci sun daɗe da rabuwa da ita da don haka ya sa ba musulma bace amma yasa kuma asma'u ita musulma ce sai na abubakar ya auri mata hudu ne a rayuwarsa gaba ɗaya yadda malaman tarihi suka faɗa ita wannan kutaila ita ce gyatumar asma'u bintu abubakar da kuma abdurrahman da abdullah wanda shine babban ɗansa kutaila to sannan kamar aisha da ake kira ummu ruman bintu amir ta haifi aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abdurrahman wan aisha dan uwan aisha wanda ya shigo ɗakin da manzon Allah yake kwance a lokacin da yake ajali ya zo masa yana rike da aswaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kura mu aswakin ido aisha take cewa in karba maka ne manzon Allah ya ishara da e ta karbo aswakin daga wajen Abdurrahman wannan dan uwan nata wato da ita da Abdurrahman din uwarsu guda ita ce Ummu Ruman ita Ummu Ruman da ta musulma ce tun kafin ma a yi hijira zuwa Madina kuma ta rasu tun manzon Allah yana da rai Ummu Ruman matar Sayyidina Abubakar uwar Aisha ta rasu tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wafati ba yana da rai matarsa ta uku ita ce asma'u bintu Umai. asma'u bintu Umai tana cikin matan da ake cewa al a awa'il masu hijira na farko aslamat qadiman ta dade da musulunta da ita da mijinta shine Ja'far bin Abi Talib wan sayyiduna Ali asma'u bintu Umai matar Ja'far bin Abi Talib tare suka yi hijira zuwa Habasha bayan sun yi hijira zuwa habashi sannan kuma suka sake hijira zuwa madina daga baya ja'far bin abi talib Allah ya yi shi da mutuwar shahada bayan ya yi mutuwar shahada ta zabo jiha abubakar sai na abubakar ya aure ta bayan ja'far bin abi talib ya yi shahada na abubakar ya aure asma'u bintu umayyah ta haifa masa da ake kiransa muhammad bin abi bakar wanda ya girma a hannun sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda matarsa ta karshe ita ce habiba bintu kharija al-ansariya wacce sayyidina abubakar ya aura a garin madina ita lokacin da ya rasu ya batta tana da ciki ita ce ta haifa masa ya da ake kira ummu kulkum yarsa ta karshe wanda aka haifa a bayan rasuwar shi wannan in ka duba siyaru a alamin nubala littafin Muhammad bin Ahmad al-Imam eh, al zahabi mujallal nabi shafin 288 zaka ga labarin da kuma usdul gaba da littafan tarihi na musulunci Abdullah bin Zubair yana ba da labari yace nazala fi asma'i binti Abi Bakr lokacin da gatumar Asma'u ta kawo mata ziyara daga Makka ga ta kafira ce bata musulunta ba sun ma rabu da baban ita asma'u wato shine na abubakar tun kafin ma zuwan musulunci saboda haka ita ba musulma bace وذلك أن أمها قتيلة بنت عبد العزى Kadimat, عليها Madina, بهدايا ضبابا وأقطا وسمنا ita uwar lokacin da za ta zo madina sai ta ɗauko kyaututtuka kyaututtukan da yawa da ta kawo da kitse ta kawo da abin da ake ce ciku wanda ake yasa da madaran raƙumi sannan ta kawo mata da naman guza saboda su larabawa mutanen makka suna cin guza ta kawo mata wato tsaraba ke ta kawo mata tsaraba fa asma asma'u asma'u ce a ba ma tsaraba da kika zo da shi ba gidan ma ba za ki shiga ba tsaya a nan in ji ya ita ce asma'u ta bi baka la aqbalu minki hajiya wala tadkhuli alayya baiti ba zan karɓi kyautanki ba kuma gidana ma ba za ki shiga ba don ke ba musulma ba ce to amma dai abin da ban sani ba shine kada in taka zauka Allah to ki tsaya kofar gida bari in je tambaya hatta afta azina rasulullah sai na nemo izinin manzon Allah wannan shi ke nuna maka cewa su sahabban annabi sun gabatar da son Allah da son manzonsa akan son iyayensu domin babu wanda ke da daraja a wajen ka fiye da gyatumarka amma ta ce dakata a kofar gida ba ki shiga gida na ban karɓan kyautan ki sai na tambayi annabi Muhammad ta zo ta samu manzon Allah ta yi masa tambaya ya rasulallah, wannan gyatuma ta ba musulma ba ce kaji kaji gashi kuma ta zo abdullahi bin zubair yana cikin ƴaƴan ita asma'u bint abubakar shi yake ba da labarin nan yace a dalilin ta Allah ya saukar da aya ta tafi na suratul muntahina la yanhaakumullahu anil ladina la Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله مدعوك يا سوكر آية تتكوز سورة الممتهنة دليل إشاء أسماء بنت أبي بكر الله يكرم سيدا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah da kansa yana faɗa Allah bai hana ku su waɗannan kafiran da ba su yaƙe ku ba kuma ko da sun yaƙe ku yaƙe in bai shafi addini ba Allah bai ce kar ku zauna lafiya da su ba ko da za su yaƙe ku yaƙi wani abu na daban ba addini ba wannan kuma abu ne daban lam yuqatilukum fi dini kafiran da ba su yaƙe ku ba saboda addini wa lam yukhrijukum min diyarikum ba su taɓa fitar da ku daga gidajenku ba ba su yi sanadin ku daga makka zuwa madina ba an tabarruhum Allah bai hana ku ku kyautata ma waɗannan ba wa tuqsitu ilaihim kuma ku yi musu adalci domin kyautata ma uwa adalci ne tunda ita ta haife ka inna Allah yuhibbul muqsitina Allah yana son masu kyautatawa إنما ينهاكم الله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في دين وأن الله يهنا كزونا لا زيادة kafiran da Allah ya ce Allah barin ba zama lafiya su waye alladina qatalukum waɗanda suka yaƙe ku fi kuma yakin ya shafi addini wa akhrajukum min diyarikum waɗanda suka fitar da ku daga gidajenku suka yi dalilin hijiranku kuka bar garinku wa baharu ala ikrajikum ko suka taimaka wajen koranku daga gari an tawallahum Allah ya hana ku jibinci waɗannan wa man yatawallahum wanda ya jibince su fa ulaika hum zalimun waɗannan sune azalimai kaga kenan Allah ya gaya mana matakin farko na kyautatawa shine a kyautata ibada gare shi wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a mataki na biyu na kyautatawa yana ga iyaye wa bil walidayni ihsana wa ba'da al ihsan ila al aba'i zakara Allah ta'ala al ihsan ila zawi wa bayan kyautata ma iyaye sai kuma dangi dangin nan ne makusantanka wanda Allah madaukake ya haɗa hadda marayu da talakawa wajen sada zumunci idan ka ce zumunci malamai suna cewa wanda ya zama wajibi al'arhamun lazina ta ji silatuku waɗanda ya zama wajibi ka da zumuncinsu su ne waɗanda mahaifa ta haɗa ku da su domin kalmar mahaifa ita ce an rahim idan mahaifa ta haɗa ta haɗa dangantakarka da mutum to wannan mutumin wajibi ne ka sada zumuncinsa waye wanda mahaifa ta haɗa tsakaninku shine wanka ko kaninka uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa daban ko uba daban wannan shine wanda malaman sunna suka yi ittifaki dole ne ka sada zumuncinsa amma duk wani wanda ba shi ba ba dole bane musahabi ne abinda ake cewa yana karkashin zil qurba abinda manzon Allah yake cewa fal aqrab summa al aqrab ana duba wanne fi kusa sai a kai mai ziyara ko a dan mai kyauta waye kuma na nesa amma shi da kansa ba yi da ikon ya ce kayan zumuncin sala waɗanda Allah ya wajabta wa musulmi ya sada zumuncinsu su ne waɗanda mahaifa guda ta haɗa su wansa kaninsa wanda ya zama shakikai li abai ko li ummi sauran suna zuwa ne gwargwadon hali amma birru wal ihsanu ila al aqarib amma idan ana magana akan kyautata ma dangi fa kamar yadda Allah ya faɗa wa bi qurba mafi mafi ma'abutar kusanci ma'abotan kusanci wannan kuma ba wai zumunci waɗanda zumunci ya haɗa ka da su kaɗai ba ne in an ce ma'abucin kusanci to duk wanda yake kusa da kai ta dalilin dangantaka in ma kun haɗa kaka guda ko kun haɗa baban kaka guda kaka kenan duk dai akwai alaka na dangantaka tsakaninka da su wannan su ake cewa zabil kurba ana duba waye na kusa a kyautata mar waye na nesa haka ake ɗauka. kuma kyautata ma dangi din nan dole ne duk mutumin da yake da dukiya ba wai ana nufin yan uwansa zawul arham su ne waɗanda ya haɗa mahaifa da su kamar yayunsa kannansa ba su ake nufi ba Allah mu madaukake ce zil qurba waye zil qurba shine wanda yake da alaka da kai na dangantaka na jini kamar misali ta wajen iyaye ko ta wajen kakanni ko ta wajen uwaye yana da hakki a kanka Allah madaukaki ya wajabta kamar yadda ya faɗa mana a wasu ayoyi na alkur'ani misali a suratul isra'i aya ta 26 yace wa ati zal qurba haqqahu qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubdhir tabdhira wa ati zal qurba haqqahu ma'abocin kusancin nan da kai ka bashi hakkin sa Allah ashe yana da hakki a kanka kenan idan dai danginka ne to wannan mutum yana da haƙƙi a dukiyanka Allah madaukake ce ka bashi haƙƙinsa wal miskina da talaka wa sabili da matafiyi wala tubazzir tabzira haka ne ya faɗa mana kuma a suratul rum aya ta 38 fa'ati zal qurba haqqahu wal miskin zal qurba haqqahu wal miskin wa sabil ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون نما الله مدوك كيشي فآتي ذا القربى حقه كبام ما أبوشن كسنشي حكينسا والمسكينة تتلك وابن السبيل دمتفي أشيد سنة حقوكي أكم كما يند الله يحدث أولا آية سورة النساء wa bizil qurba wal yatama wal masaki haka nan Allah ya maimaita a ayoyi da dama cikin alqur'ani kuma yana tabbatar mana basu hakkin su dinnan yan uwanka ka taimaka musu zalika yin haka khairul lil ladina yuriduna waje Allah shine alkhairi ga waɗanda suke fatan dacewa da yardan Allah wa ulaika humul muflihuna kuma waɗannan sune masu cin nasara fatabayyana anna annahu haqqul lazumin wa sabitun wajibul ada سواء كان حقا ماديا او معنويا wannan ya nuna mana cewa duk wani dangin ka yana da hakki a tare da kai wannan hakkin imma ya zama dukiya ne na zahiri ko kuma ya kasance a'a hakkin da yake tsakaninka da shi hakki ne wato na kyautatawa ba ma abin da shafi dukiya ba kamar misali sada zumunci a je a gaida shi in an gaida shi ko da ba a bashi ko kobo ba wannan wani hakki ne tsakaninka da shi wanda ake ɗauka a matsayin a haƙƙun ma'anawi ko ko ya zama haƙƙun madi za ka ɗauki dukiyar ka bashi shi yasa ibnu hazmi al-andalusi a littafinsa al-muhalla lil asar mujallal na hudu shafi na 282 yake cewa bayan zakka akwai hakki da yake dukiyar mutane bayan zakka akwai hakki da yake dukiyar mutane to wannan malaman sunna sun yarda da haka kamar yadda muka ce an yi ittifaki wannan aya ta suratul nisa'i babu shakka tana da tana aiki ibnu qayyim al-jawziya yace duk wanda kaga an kawo sunansa a cikin ayan nan wajibi ne ka kyautata mar a kenan akwai wani hakki da yake wajibi a tattare da kai baya ga zakkan da Allah ya wajabta ma a dukiyanka to amma inda ibnu qayyim eh, ibnu hazmi ya saba wa galibin malaman sunna shine yace wa furiba alal agniya min ahli kulli baladin an yaqumu bi fuqara'ihim wani gari dole ne mawadatan garin su tabbata sun wadata talakawan gari. su tabbata suna kulawa da talakawan garin wa yujbiruhum sultanu ala zalika idan ma sun ki sarki sarkin garin ya tilasta su illam takum zakawatu bihim kenan idan zakka bata wadatar wa mutanen garin ba wala fi sa'ir amwalul muslimin fa yuqamu lahum bima ya'kuluna min al-quti dole ne sarki ya ƙwace wani dukiya hannun mawadata domin talakawan gari saboda me an tambaye shi dalili yace ga ayoyin alqur'ani wa atizal qurba haqqahu suratul isra wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin a suratun nisa Allah ya nuna mana cewa akwai haƙƙi wajibi da yake dukiyar mutum bayan na zakka yana ma cewa fa aujaballahu ta'ala haqqal masakin wa ibn sabil ba ma dangin ka ba hatta talakawa da matafiya wa ma malakatul yaminu ma haqqi zil qurba bayan haƙƙin makusantanka bayi da matafiya da talakawa suna da haƙƙi akan dukiyanka ah, har ma yana cewa dalilin haka yasa a ranar alƙiyama Allah ya bamu labari hiran da zai kasance tsakanin yan aljanna da yan wuta yan aljanna Allah ya sa mu ne suna tambaya ga waɗanda suke cikin wuta inda Allah ke cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوب مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى hatta atana al-yaqin yan wutan suna tambaya yan aljanna ya aka yi kuka shiga wuta Allah ka kare mu daga wannan makoma suna tambayar su dalilin shigan su wuta suna ba da amsa ibnu ya yace daga cikin amsar da yan wuta suka ba wa yan aljanna sun ce lam nakum min al-musallin ba ma cikin masu yin sallah Aje, duk wanda bai sallah ba ku shakka zai shiga wuta sai fa in ya tuba walam naku nut'imul miskin ba ma ciyar da talaka kuma wannan halin su kenan hatta atana yaqin har mutuwa ta zo mana domin duk mutumin da ya tuba kafin ya mutu Allah zai karɓi tubansa wannan ita ce aqidar ahlus sunna to amma illar ita ce ba sa sallah ba sa ciyar da talaka daga dukiyarsu har mutuwa ta zo musu shi yasa Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in waɗannan wurin tabbatan su ne shine wuta Allah ya mana kariya wannan dalili yasa Ibn Hazm yake cewa ashe a dukiyarka akwai wani wajibi bayan zakka فقارن الله تعالى wa bi wujubi الصلاة saboda Allah ya hada abu biyu in sallah da kin ciyar da talaka a dalilin sa Allah ya sa su a cikin wuta to duk da cewa akasarin malaman sunna suna cewa a ba a sa mutum akan dukiyansa sai fa idan abin ya shafi zakka ne kadai amma lallai a dukiyarka din akwai hakki wajibi wanda Allah ya bari ka ne da shi dangane da waɗannan mutane ka taimaka musu bayan kyautata ma talakawa fa zakar Allah ta'ala Allah madaukake ya ce wal jari bil qurba wal jari junbi wa sahibi bil janbi daga kyautatawa tsakaninka da Allah madaukaki sai kyautatawa tsakaninka da iyayenka sai danginka aka shigar da talakawa da marayu to sannan makwabci makwabcin nan Allah madaukaki ya bayanin sa akan matakai guda uku wal jari bil qurba makwabci ma'abucin kusanci wal jari junubi makwabci na nesa wa sahibi bil jambi da kuma abokinka wanda yake gefenka waɗannan dukkan su makwabta ne akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda aka ce ya fassara wannan aya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljiranu salasa makwabta guda uku ne jarul lahu haqqun wahidun makwabci akwai makwabcin da yake da hakki daya wa huwa adna shine makwabcin da baya samun lada mafi yawa wa jarul lahu haqqani akwai makwabcin da kuma yake da hakki biyu wa jaru lahu salasatu haquqin akwai makwabcin da yake da hakkoki guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa amma allazi lahu haqqun wahidun makwabcin da yake da haƙƙi daya fajarun jarun mushrikun la rahima lahu shine makwabcinka amma kafiri babu zumunci tsakaninka da shi lahu haqqul jiwa yana da haƙƙi na makwabtaka da yake yi da kai wa amma allazi lahu haqqan wanda yake da haƙƙoki guda biyu fa fa jarun muslimun shine makwabci musulmi lahu haqqul islam wa haqqul jiwa yana da haƙƙin musulunci yana da haƙƙin makwabtaka wa amma allazi lahu salasatu huquq makwabcin da yake da hakoki guda uku fajarun muslimun zurahimin makwabcinka ne kuma musulmi ne sannan akwai dangantaka tsakaninka da shi kaga lahu haqqul islam dole ka bashi haƙƙin musulunci wa haqqul jiwari da haƙƙin makwabtaka wa haqqul rahimi da kuma haƙƙi na zumunci da yake tsakaninka da shi wannan hadisin da a ce ya inganta kai tsaye shine fassarar wannan aya amma hadisin bai inganta ba ka duba silsilatu da'ifa wal mawdu'a mujallal na bakwai shafin ɗari hudu da tamanin da takwas alhafiz ibn hajar al cikin fathul bari bayanin yana mujallal na goma shafin ɗari hudu da arba'in da ɗaya da umdatul qari na alhafiz al-aini na talatin da biyu shafin ɗari da sittin da bakwai ibn hajar al ya ce duk wani hadisi da ya fassara maka wannan aljaru bil wa sahibul wannan hadisin bai inganta ba amma malamai suna fassara wannan ayan aljaru qarib man kuma karaba waye Allah ya fara da shi wal jari dil qurba makwabci na kusa waye Allah yake nufi da cewa makwabci na kusa ibn hajar yace malamai suna cewa man kuma karaba makwabcinka ne kuma tsakaninku akwai kusanci akwai dangantaka makwabcinka ne amma ya zamanto wanka ne ko kaninka ko kuma dan babbanka ko dan kawunka akwai dai dangantaka tsakaninku to wannan shine Allah madaukake fara da shi aljaru zil qurba bi khilafihi wa hadha qawl al ibn hajar al-asqalani yace wannan ita ce fassara akasarin malaman sunna akwai hadisin al-imam eh, tabari bi sanadin hasanin an ibn abbas abdullahi ibn abbas ya fassara aljarul qarib shine wanda Allah yake cewa wal waljari zil qurba makwabci makusancinka Abdullahi ibn Abbas yace almuslim musulmi ake ne sai yace waljarul junubi makwabci na nesa Abdullahi ibn Abbas yace gairu to wanda ba musulmi ba kenan shine kafi kaga an samu bayanai kamar kashi biyu mafi yawan malaman suna da suke fasarawa kenan makwabci na kusa shine wanda kuke da dangantakar jini sannan makwabci na nesa shine wanda babu dangantakan jini tsakanin ku wannan fassara guda kenan amma Abdullah bin Abbas yana fassara makwabci na kusa da cewa musulmi ake nufi dan wato ko da babu yan uwantaka sannan makwabci na nesa ana nufin kafiri ah, makwabci na nesa shine kafiri makwabci na kusa ya zama to shine musulmi amma galibin malamai a cikin suke fassarawa makwabci na kusa wato shine wanda tsakaninka da shi akwai alaka na dangantakar jini wanda shine wanda Allah madaukake yake nufi da cewa azjaru zil qurba wa hadha qawlun akthar thumma qala ibnu hajar yace to ku lura idan aka ce makwabci duk wannan bayanin da Allah ke a cikin wannan aya kar ka ware kafiri daga ciki kar ka dauki musulmi kadai ibn hajar al-asqalani yace ismul jari kalmar aljaru da ta zo a wannan aya yashmalu al-muslima wal kafira wal abida wal fasiqa wal sadiqa wal aduwa wal gariba wal baladiyya wal nafi'a wal darra wal qariba wal ajnabiyya wal aqraba darran wal ab'ada wa ba'daha a'la min ba'd karka yadda ka ware wani dan adam daga wani nau'in dan adam wato matukar mutum yana makwabtaka da kai to zai a kansa ake magana dole ka kyautata zaman ka da shi in ji abdullahi bin abbas wannan kalma ta cewa makwabci bai tsaya kan musulmai ba hatta kafirai da na kusa da na nesa da fasiki da aboki da abokinka wanda kuke dangantaka abin nan kusantar juna da abokin faɗanka duk waɗannan suna ciki saboda haka karka ware musulmai kadai banda kafirai a ciki uh, ibnu hajar yace fa yu'ta kullu kullu haqqahu bi hasabi halihi don haka dole ne a ba mu kowa sa gwargwadon sa saboda muhimmancin wannan matsala ya al-Imam Bukhari musamman ya ware babi a littafin sa Sahih Bukhari babul wasati bil jari babin da yake bayanin wasiyar da Allah yayi da kansa Allah ya yi wasiya da kansa game da makwabci in ji al'imamu Bukhari ya yi babi guda a cikin sahihul Bukhari ya kawo hadisi na 5673 amma sunan babin da aka kawo wannan hadisin shine babu wasati bil jari babi akan wasiyar Allah Allah da kansa ya yi mana wasiya game da makwabci wani irin makwabci ba wani musulmi kadai ba hatta kafirai Shin sai al-Imam Bukhari ya kawo wannan aya da muka karanta wa Abdullah wala tushriku bihi shay'a sannan ya kawo hadisin Aisha wanda al-Imam Muslim shi ma ya kawo Aisha tana cewa ma za la yusini Jibril bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu manzon Allah yana cewa mala'ika Jibril bai gushe ba yana ta mun wasiya game da kyautata zama da makwabcina sai da nayi tamanin za a sa makwabcina cikin masu gado na wanda irin makwabci ake nufi al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi karkashin fassarar wannan aya ta suratul nisa'i kar mu manta makwabtakan nan da ake bayani ba wai ya tsaya kan musulmai bane hatta kafirai ijma al-masun ka duba bayanin batrul dini al-aini a littafin sa umdatul qari eh, umdatul qari eh, mujallal na 23 eh, shafin 197 hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu wato ya amuru ne bi hifzi haqqihi min al-ihsan ilayhi wa daf'il adha anhu hatta qultu la yuwarrisannahu sai da sai da nace lallai za a sa makwabci cikin cikin masu gado saboda yanda mala'ika jibril ya dinga mun wasiya ya dinga mun wasiya makwabtan kan nan makwabtan kan nan manzo Allah ya ce to karshen ta makwabci zai shiga cikin mutanen da za a ba su gado saboda karfin haƙƙinsa wanda yake kan mutum akwai hadisin abu shuraihin al'adawi wanda yake cewa samiitu uzunaya kunnuwa na biyu sun ji wa absarat idanu na biyu sun gani hina takallama annabi lokacin da annabi yi magana manzon Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda yake imani da Allah yayi imani akwai ranar karshe to ya daraja makwabcinsa uh, in ka duba sharhin hadisin sharhu sahihi muslim littafin al-imam an-nawawi al-qadi iyad yana cewa ma'anar hadith anna man iltazama shara'i al-islam abinda hadisi ne yake karantar da mu shine in dai ka yi riko da shari'ar musulunci lazimahu ikramu jarihi wa dhayfihi farkon inda za a gane mutum aqidarsa ta yi kyau a dubi makwabtansa ya yake zama da su Abin abinda manzon Allah yake nufi kenan duk wanda ya rike addini da kyau to ta inda ake ganewa addinin nasa ya rubu lazimahu ikramu jarihi wa baitihi dole a samu yana daraja makwabci kuma yana daraja bako wa kullu zalika ta'rifun bi haqqil jar wa hassun ala wa qad awsallahu ta'ala bil ihsani ilayhi fi al aziz alqabi iyad yace Allah da kansa ya mana wasici a suratul nisa mu tsare hakkoki na makwabta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana in dai akwai imani to za a samu ba a wulakanta makwabta ga hadisin Abu Huraira man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wanda yake imani da Allah da ranar karshe kar ya cutar da makwabcinsa kada ya cutar da makwabcinsa fa kuna ragaban nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarki aziyatil jar a can an ce idan akwai imani to zaka zauna zaka daraja makwabci za ga kana martaba ka da mutane nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan akwai imani to za a tarar baka cutar da makwabta kuma cikin wannan bayani manzon Allah yake cewa li an yazni ar-rajul bi ashri niswa da mutum zai yi zina da mata goma aisaru alaihi min an bi imra'ati jarihi ya fi mar sauki akan yayi zina da matar makwabcinsa wani an ya firika min asharat abiyatin a ce mutum zai yi sata a gidaje guda goma aisaru alaihi min an ya min ta jarihi ya fi a ce ya yi sata a gidan makwabcinsa hadisin al bukhari a cikin kitabul adab al-mufrad al minawi yana cikin waɗanda suka ce hadisin nan ya inganta a littafin at-taysir bi sharh al-jami' as ka duba silsilatu sahiha hadisi na 65 don haka babu shakka duk inda ka ji an yi magana akan makwabci ba wai ana magana ne akan musulmi kadai banda kafiri ba ana maganan hatta kafirai sun shiga ciki suna nan cikin wannan ka'ida shi yasa aka samu malaman sunna waɗanda suke ta magana akan hadisin al-Imam Bukhari cewa la yadkhulul jannata man la ya'malu jaruhu bawa'iqahu duk wanda bai tsare makwabcinsa daga sharrinsa ba wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba in ji annabi Muhammad wanda bai kare makwabcinsa daga sharrinsa ba bawa'iqahu kamar yadda al-Imam al ya fassara a sharh sunna me ake nufi da bawa'iqahu yuridu gawa'ilahu wa sharrahu kowane dan adam ka gani yana da sharri dan na sharrin yayi aka zauna lafiya idan ya ga dama ya fitar da shi garin sai ta da gari guda mutum daya to amma saboda imani mutum yakan danna wannan sharri saboda tsoron Allah da kuma hakki na zamantakewa da kowa to idan mutum ya ƙi danna wannan sharrin makwabtansa ba su zauna lafiya da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul janna wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba wannan hadisi babu shakka hadisi ne ingantacce daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba fassaran ah, da eh, ibnu hajar yayi ma wannan hadisi yana cewa duk maganar da ka ji an yi ya ɗauko maganar wani malami da ake kiransa abu muhammad bin abi jamra wanda ya rasu hijira na da shekara 599 shekarunsa 834 da mutuwa yanzu shekaransa 834 da mutuwa mu bayyana haqqal jari wa turuqal ihsani ilai bayan wannan hadisi ibnu hajar al-asqalani ya dauko maganar malamin da ake cewa muhammad bin abi jamra yana bayanin yanda hakkokin makwabtakan yake yana cewa hibbul jari min kamalil iman yana daga alama ta kammalar imani ka tsara hakkin makwabci har ma mutanen jahiliya wannan kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa suna kulawa da al'amarin da ya shafi makwabtaka wa yahsilu al-imtisal bil wasiyya bihi bi isal durub al-ihsan ilay yaya ake kyautata kyautatawa makwabci shine a isar da kyautatawa abinda duk ya zama kyautatawa ne zai faranta masa rai a mishi kamar misali bi hasabi taqa kan hadiyya kyauta ne wa salami sallama in musulmi ne wa talaqatu wajhi inda liqa'ihi sake fuska in kun hadu wa tafaqqudu halihi da binciken halinsa kwana biyu baka gan ba ka je gidansa ka aika lafiya wani kuwa ba mu haduwa kaga shi da binciken halin mutum wa mu'awanatu da kuma taimaka mar fi ma yahtaju ilayhi idan ya taho gidanka ce fa fanansa ya kare dama kai ne makwabcinsa kai ne wanda ya kamata ka fara bashi gudunmawa da farko ila kai da zalika sai ka dauko ka bashi wa kaffu asbabil aza'an sannan ka tsare bar duk wani sababi na cutarwa ala ikhtilafi anwa'i hissiya kanat aw ma'nawiya cutar wannan na zahiri ne ko na baɗini cutarwan baɗini shi da abin da shafi kamar eh, zagi da sauransu cutarwan eh, cutarwa na baɗini shine abin da ya shahi kamar ka takura ma zamantakewa naka da shi ah, ka kunta tamar idan akwai hanyar da yake bi ta kofar gidanka ka tsare hanyar ire-iren waɗannan su ne abin da shari'a ta hana wato ka kyautata zama da shi kyautata wannan zahiri da baɗi in ji wannan malam kai zama kana ba shi taimakonka wa kan nafal imanu amma lam ya aman jarahu bawa'ikahu yace kar mu manta cewa Allah ya kore samuwar imani ga mutumin da bai kare makwabcinsa daga sharrinsa ba kamar yadda zo a hadisi wa hadha wa hiya mubalaga tunbi'u an ta'zim haqqil jar wa anna ibrarahu min al-kaba'ir cutar da makwabci yana cikin al-kaba'ir yana bayanin cewa makwabta iri-iri ne akwai makwabci musulmi akwai makwabci kafiri makwabci kafirin nan aikin ka gare shi shine kokarin shiryar da shi bayan kyautata wanda kake masa wanda aka ce kamar dai kyauta da sauransu da sakin fuska ya zama to kana kokarin sa ya ibu kafir bi ardi islami alaihi wa yubayyinu mahasinahu yana bayyana kyawun musulunci ga wannan makwabcin nashi wa targibu eh, bi rizqin yana kwadaitar masa tare da sassauci wa ya'izul fasik idan kuma makwabcinsa fasiki ne fa ya zama to yana masa nasiha ma yunasibuhu bi rifqi aidan wa yasturu alayhi zallatahu an ghairihi ya zama to asirin sa ya tuni kai kokarin rufe mar matukar asirin nasa ba zai kai ga cutar da al'umma ba idan laifin da yake tsakaninsa da Allah ne kai ka rufe masa ka suturta wannan aibun nashi waɗannan su ne matakai na kyautatawa da ake wa makwabta in mutum bai yi ba manzon Allah ya ce babu shi babu shiga gidan aljanna daga nan kake gane kuskuren mu yadda muke zama da kafirai akasarin mutane da yake mutane da dama aiki suke da ka ba sa aiki da shari'a idan aka ji wani kafiri ya auka ma wani musulmi a wani guri shi wannan kafiri babu shakka huruminsa ya riga ya faɗi nan take Layan yanhakum Allahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din haka ne inna ma yanhakum Allahu anil ladzina qatalukum fid da zaran kafiri ya yaƙe ka to hurumin da ke tsakaninku da shi ya riga ya faɗi to amma can da kafirin ya yaƙi waɗancan hurumin sa ya faɗi kai kuma naka kafirin me ya kada nashi hurumin kaga za a koma ga asali na farko menene asali na farko makwabcinka ne malaman usul suna cewa al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana haka ka'ida ce ta usul asali wannan kafirin da kake makwabtaka da shi yana da wata doka da Allah ya shar'anta har ma ya ce in baka tsare ta ba baka da imani har ma ya ce in baka tsare hakkinsa ba ba ka ba shiga aljanna to shi wannan makwabci naka me dalilin da zai sa kai ka fada mar fada ka fada shi da fada wato abin nufi a nan mun samu nassi zahiri abinda malamai suke cewa al-mantuq shine nassin al-qur'ani nassin hadisin manzon Allah baya bukatan fassaran wani malami Allah madaukaki a cikin al-qur'ani a suratul nisa ya gaya mana ya jera mana makwabta cikin makwabtan nan ya ce musulmi kadai banda kafiri والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم آية من زمن كنتا tunda aya ce mai zaman kanta Allah ya wajabta mana kyautata wa makwabta an samu abin da ake cewa almanto hujja ce karara wanda ba ta bukatan fassarar wani sannan mu koma hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula magana akan makwabta har ma yana cewa la yadkhulul janna man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda duk bai kare makwabcinsa daga fitinar shi ba shiga aljanna kuma manzon Allah bai taba ware kafirai cikin wannan hadisin nashi ba don haka malamai suke cewa in ka zuwa fathul bari shafin wannan hadisi waɗannan hadisai da muke karantawa zaka ga fassarar da malamai suka yi ma wannan da bayani da suka yi akan cewa magana akan wa makwabci magana ce da ta zo alal itlaq ba a yi mata kaidi ba saboda haka duk wanda zai yi mata kaidi sai ya nemo hujja mai karfi wanda ba zai same shi ba a littafin Allah ba zai same shi ba kuma a hadisin manzon Allah babu bambanci tsakanin makwabcinka musulmi da makwabcinka kafiri ta wajen kyautatawa bi ma'ana suna da hujja nassi na ayar alqur'ani da hadisin manzon Allah illa dai kasancewar wannan makwabci babu shakka in musulmi ne darajarsa ta fi girma akan wancan makwabci wanda yake kafiri amma dukkan su dole ne ka kare fitinar ka gare su manzon Allah yace in baka kare bala'i da kullu janna mutum ba zai shiga aljanna ba kaga an samu nassi ayar alqur'ani an samu nassi hadisin manzon Allah an samu ayar alqur'ani da tace idan kafirin ya fada maka da yaki ko inna ma yanhakumullahu anil ladina qataluukum fid dini wa mene wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum kaga an samu dalilai uku waɗanda dole ka tabbatar da su kafin ka kawar da wani wajibi wanda Allah ya dora ba menene wajibin da Allah ya dora mu kowannen mu mu kyautata zama da makwabtan mu musulmai ko kafirai wannan wajibi ne a alqur'ani wajibi a hadisin manzon Allah to kafin ka kawar da wannan wajibcin sai ka tabbatar da wancan illa da Allah ya faɗa cikin wancan alkur'ani su waɗannan kafiran sun yaƙe ka da musu yaƙe ka ba ah, aka fi min diyarikum sun kore ku daga gidajenku ba su kore ku daga gidajenku ba na uku zaharu ala ikhrajikum sun taimaka lokacin da ake cutar da wasu musulmai a wani guri in ka ce zato ne sai mu koma ka'ida ta usulul fiqh al yaqinu la yazulu bi shakk yaqini shine wajibi ne mu zauna lafiya da su mu kyautata musu shakka kuma shine jita jita ai suna da haɗin baki wajen faɗa da ake da waɗancan musulman da haka su ma mu auka musu sai ka bar yaƙini wajibin da yake kanka ka rusa shi akan shakka la dole sai hujja ta bayyana gare ka karara kafin nan hurumin nan da ke tsakaninka da shi shi ma ya fadi. Allah ya sa mun gane ka lura ka'ida malamai suka yi kullu mashkukun mulgan duk wani abin da aka yi mai shakka ana jifa da shi abin da malamai suka ce kenan duk abin da kake mar shakka to ka jefar da shi saboda haka idan aka kana jita-jita waɗannan kafiran suna mitin wannan jita-jita ne aina da yaqin abin da ya tabbata a shari'a shine dole mu zauna lafiya da su amma Allah ya ba mu damar yadda ba za mu zauna lafiya ba in sun faɗa mana to shin ina hujjar sun faɗa mana wannan dole sai ya ƙini shi ke kawar da ya ƙini yana da kyau mu gane mashkukun malamai suna cewa kullu mashkukin yuj'alu kal ma'dum malaman usul duk wani abin da hankalin dan adam yayi shakka ka'idar shine a dauka babu shi kawai ko da gaskiyar ce ta zo masa me dalilin da yasa malamai suka gina wannan ka'ida saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ma buka ila ma la buka menene wanda baya babu shakka akai babu shakka akai shine wannan makwabcin naka kun dade kuna zaune bai faɗa da kai ba wannan shine zahiri wancan kuma abin da ya taho maka shakka ne inna ma huwa raibun amma idan ya kai daraja ta yaqini tabbas wannan mutum ya taimaka an ma faɗa da shi to wannan kuma kaga ya kai martaba ta yaƙini zai iya kawar da wancan yaƙini amma shakka da jita-jita ba sa kawar da dokan Allah akan bawa kuma kan mu manta abinda Allah madaukake yake faɗa mana a cikin alqur'ani inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a zato ba ta taba wadatar ma komi game da gaskiya saboda haka kuskuren da muke yi yan uwantaka na musulunci shine idan an taba dan uwanka a wani guri ka kai ma gudunmawa wannan shine gaskiyar magana ba wai ka fada wa abokin zaman ka wanda wajibi ne ka kyautata mar ba kuma nassin alqur'ani ya haramta maka cutar da shi Allah ya sa mun gane saboda haka abinda suke yi sai aka waye gari muna yi don haka yasa imani ya ragu fitina ta yawa saboda mun bar nassin Alkur'ani da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karatun mu dole ne mu dakata saboda mun yi babban bako mun yi shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna na ƙasa ba ma bangare guda ba bangare biyu ana haɗe shine eh, Sheikh Abdullahi Balalau ya kawo mana ziyara kuma bai sanar da ni ba saboda dama ba don ni ba ba <laughs> yi ne domin Allah muna mara bada zuwan shugaba kuma da fatan Allah Ta baraka wa ta'ala ya mamu shugaba sakayya da ladan wannan ziyara da kawo mana don haka zan so in takaita in dakata saboda mu ji wa'azi daga bakin shi kansa domin shi ma yana cikin kuma malamanmu masu mana wa'azi a wannan kungiya mai albarka السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ limanin fashiyarsu da irin karatun da yake ya faɗo a kan gama wannan aya da ya fassara wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal dari dhil qurba wal dari dhunubi was sahib bil dhanbi wa bil sabil وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا akan wannan aya muka gina wata NGO non-governmental organization wanda kungiyar zala ta gano cewa yanzu bayan wa'azi da muke yi ko ina wa'azin da za shiga to kuma ya kamata mu canza salon da'awa bayan ma sai kuma ya zama da hawa kuma ta taɓo rayuwar al'umma har kasa domin malam bawa shi ake hawa sai da dawa in babu dawa sai a shiga dawa daga can kuma sai a dawa kuma babu dawa wa'annan haƙoƙi da malam ya karanto wallahi za a ce dukkaninmu mu za mu koma mu aiki da wannan aya da an samu zaman lafiya a wannan ƙasa da duk za mu rungumi waɗannan haƙoƙi da Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani haƙoƙi ne da yake taimakawa zaman lafiya babu ƙasar da za ta zauna lafiya babu shugaban da zai zauna lafiya idan yana kamfen kawai na abin shi ɗan a ƙarshen baya kamfen a yi wa Allah ta. a yi wa manzon Allah ta kenan in kana son a yi maka ta a sai ka ba da dama a bauta wa Allah shi kadai ba tare da an sanya wa Allah kishiya ba yin haka sai Allah ya tattaro zukatan bayan Allah zuwa gare ka da tausayi domin kai ma ka ba mahalicin hakki da ya kamata ba shi saboda haka kaga hakki na farko shine na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma sai haƙƙi biyar wanda ma da ya da rai sannan zan dangi makusanta sannan ya sauko har zuwa kan talakawa marayu hatta ɗan gidanka wanda na san yana zuwa kai wanda suke maka hidima ya kamata kai musu kyau da kyautata irin yadda Anas dan Malik na gida manzon Allah ina da wasu da saboda da rashi ke na shekara goma ina hidima a wurin manzon Allah sallallahu ban taɓa ganin ɓacin ran manzon Allah manzon Allah bai taɓa min tsawa ba bai taɓa ce bai ba in tana so ka ga kuce na nabi to ka taɓa addinin Allah addinin Allah manzon Allah ba ya shi ya kuma musulmai wannan aya da muka ɗauko muka lura ƙarƙashin wannan kungiya sai muka yi wani ciwo kamar da faɗi ya za mu tallafa wa masu rauni iyalai masu rauni za ka samu akwai daga cikin 'yan uwa musulmai marayu waɗanda ba wani mai iya tallafa musu akwai talakawa wanda 'ya'yansu sun yi karatu suna da requirement na shiga jami'a yana da distinction distinction irin abin da ake so amma saboda ubansa talaka ne ba zai iya yin karatu ba za ka ga mutum ya je asibiti ba shi da lafiya babu wani tanadi da gwamnati ta yi don a tallafa wa talakawa za ka ga akan naira dubu biyar ake nema ya sha magani akan wannan sai ka ga ya halaka na faɗi wani labari a lokacin da muka yi samina na abuja akwai wani bawan allah cikin al'umma musulmi na najeriya yana da mahaifiya mahaifiyarsa suna tare kuma ma'aikaci ne kuma mai dukiya amma kullum sai gaya wa mahaifiyarsa cewa ba shi da komai ba shi da komai kun ji karatun malam ɗazu ya gaya mana tsakanin mahaifi da mahaifiya wa ya kamata a kyautawa mahaifiya ita ce na farko sannan mahaifiya sannan mahaifiya sannan gogan naka mahaifi to wannan da mahaifiyarsa yake tare amma kullum sai ce mata ba shi da komai saboda haka mahaifiyar ta zamanto tana kashe-kashe a kofan gida ta yi kunun dumi ta sai da ainihin wato alawa kashe-kashe dai irin wanda aka sani sai ta Allah ta kasance a kan ya rasu da aka zo ana duba dukiya da ya bari za a raba gado sai aka samu ya bar kuɗi tsaba naira miliyan ɗari uku naira nawa miliyan ɗari uku ba miliyan uku ba kusan dala miliyan biyu da aka ɗauko kason mahaifiyar ɗaya bisa shida na dukiyarsa da ya bari tun da yana da 'ya'ya aka kawo rabonta gashi ta ce a wannan ba kudin ɗanta ba ne wannan ba kudin ɗanta ba ne domin ya ce mata ba shi da kuɗi ina ya samu wannan tambaya a nan shine mutumin da bai ba wa mahaifiyarsa hakki ba ya kula da ita kana tsammani akwai ruwansa da makwabcinsa kana tsammani a ruwansa da sauran talakawa in ya shiga ofis ya samu fiye da ofis da yake zai iya tausayawa wani to lura da wannan ya zamanto wajibi musan akwai hakkoki a kanmu cewa zaman lafiya ya samu a ƙasar nan ta hanyar addu'o'i babu shakka in mun ci gaba da addu'a Allah zai ba mu zaman lafiya amma sai mun haɗa da gyara halayenmu sai mun tuba haƙoƙin da muka sani yake kanmu mu tuba wa Allah subhanahu wata'ala mu koma wa Allah kaga halin da ake ciki yanzu jami'an tsaro waɗanda suke ɗauke da bindigogi suna cike da tsoro a yau haka ne ko ba haka ba duk inda suke sun tara yashi mai yawa a cikin buhu kuma ga bindiga a hannunsa wannan yana karantar da kai cewa a cike yake da tsoro kai kuma kana neman mafaka a wurinsa to ka ɓata lokacinka ina ya kamata ka koma ka koma wa Allah don haka mu gyara halayenmu mu tuba wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku ku kuka jawo saba wa Allah yana haifar da bala'o'i iri iri don haka mu tuba wa Allah sannan bayan mun tuba wa Allah wannan ba zai hana mu riƙi sababi ba don kare rayuwarmu kana ɗan sanda ko kana soja kar ka dogara da bindiga ka dogara ga Allah manzon Allah in zai fita gida yakan yi addu'a baya barin gidansa sai ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah kuma duk wanda yayi wannan zai dawo gidansa lafiya garanti daga bakin wa manzon Allah alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha saboda haka ƴan uwa musulmai mu ci gaba da addu'o'i Allah shi ba mu zaman lafiya a ƙasar mu don haka shi yasa muka yi wannan NGO don tallafawa marayu muka kira NGO da suna FEED ma'ana families in difficult circumstances support scheme ya za mu yi mu tallafawa masu rauni nan gaba kaɗan sai mun samu banki irin na musulunci microfinance bank wanda babu ruwa a ciki mu tallafawa ƙananan masu sana'a yaranmu da suke karatu mu tallafa musu almajirai da suke yawo akan hanya kiyasi ya nuna akwai almajirai miliyan goma sha ɗaya suna tabara a arewacin najeriya kuma talaucin da ya same mu artificial talauci ne ba talauci ba ne na Allah da annabi don akwai dukiya tausayi ya kare a cikin zukatan masu shi tausayi ya kare a cikin zukatan mahukanta saboda haka wajibi ne a ringa musu wa'azi ana nuna musu hakkokin da Allah ya sa da haka muna gode wa malam da irin wannan karantarwa kuma muna kira gare ku ku yi aiki da irin abin da shi malam yake karantar da mu domin babu inda za ka je fiye da irin wannan wuri irin wannan wuri yana raya zuciya kuma alaman da za a gane cewa Allah ya yarda da kai azumin ka na Ramadan Allah ya karɓa wa'azin nan ka saurare shi da kyau ka yi aiki da shi shine ana gama Ramadan mu ga alaman cewa ka zamanto mutumin kirki idan kana son wa'azin da mala yake ya samu lada shine ka yi aiki da shi domin a bashi kamishin abin da ya karantar da kai da mu da ku gaba ɗaya muna tarayya ne cikin lada al'alimu wal muta'allimu sharikani fil khair saboda haka sai tunda muna tarayya ne wurin lada to wajibi ne in an karantar da ku kuma ku yi kokarin aiki da abin da aka karantar nan nake ƙara jan hankali a yi ƙoƙari a yi kwamiti na marayu domin hadisin annabi ya nuna idan zuciyarka ya ƙeƙashe kana son zuciyar ta dawo imani ya dawo to samu maraya kusa da kai ka tausaya mishi kuma in kana son bukatar ka Allah ya biya yi ƙoƙari ka tausaya wa maraya kafin taso daga adamawa wurin karatun malam kabiru gombe sai da muka yi lancin na tausaya wa maraya da marayu a take a wurin rana ɗaya mun tara kuɗi sama da miliyan biyu da wani abu wani bawan Allah ya kawo shinkafa buhu ɗari ya bayar ya kawo suga buhu ɗari ya bayar ya kawo indomi buhu ɗari ya bayar ya kawo gero buhu ɗari ya bayar duk abin da ka sani ɗari ɗari ce a rabawa marayu wani ya kawo sutura na akalla wanda za a yi wa 'ya'yan marayu sama da mutum dubu ɗaya saboda haka wannan idan muka kama kafa ga Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan ayyuka abubuwa da ke faruwa a ƙasar nan insha Allah Allah zai kawo sauƙinsa. a lura da gidajen fursuna akwai wanda ya yi sama da shekara goma ba a yanke mishi hukunci ba yana jiran shari'a saboda zalunci wani watakila bai wuce naira dubu biyar ba ta wannan ƙungiya kafin taso a adamawa mun yi lissafi an fidda irin mutanen nan ne dubu biyar dubu goma sama da mutum dubu da wani abu a gidan kurkuku wanda sun koma zuwa ga iyalansu mu kama kafa mu roki Allah abin da ke faruwa a ƙasar nan ya Allah saboda wayannan ayyuka da tausayawa ya Allah mu baka tausaya mana Qur'ani ya ce raqaba aw it'amun fi yawmin zi masgaba yatiman za maqarba aw miskinan za matarba idan kai wa Allah laifi ma sai ce ka ciye da miskini ka ciye da miskini ka tausaya wa maraya Da haka ya ku yan uwa musulmai na wannan masallaci na wannan majalisi a nan gwagwalada ina kira gare ku da gaggawa kun san gidajen marayu kun san gidajen fursuna kun san da ya kamata ku yi ƙoƙari ku yi kwamiti in an yi to a ƙarfafa kwamiti ɗin a samo gudumawa a jikinmu muyan ta yadda za a tallafa wa gidajen marayu ranar sallah maraya zai fito zai je sallan idi ya ga ido dama ya ga hagu ya ga abokanansa kowanne da kayan sallah da jin daɗi an yi abinci a gidansu shi ko Allah ya sa babansa ba ya raye ba mai mishi wannan to zai mishi mu zamanto mu nan wannan ƙungiya dalilin wannan kungiya yi wani abin da ya kamata a tausaya wa maraya a wannan rana ya fito yana walwala yana jin daɗi irin yadda sauran 'ya'ya masu iyaye suke yi waye mishi ya tashi ga ƙungiyar? jama'atu fil bid'a wa iqamatu sunna tai mishi wannan ba kawai marayun yan izala ba dukkan maraya dan kowa musulmi a mishi wannan idan mun yi wannan sai mu zauna lafiya a jiya ko shekaran jiya da muke magana a Niger State Amina Malam Abubakar Giro ya ce ya tabbatar mini a yanzu sun tara taimako wanda za su yi wa marayu akalla dubu biyu a wannan sallah kuma kafin ma azumin ya kare suna tsammanin zai kai har zuwa dubu biyar saboda haka kuma ina kira gare ku a yi wannan a tausaya in mun yi haka Allah maɗaukakin sarki zai sanya wa mu albarka zai sanya ƙasan nan ta zauna lafiya shugabanni kuma su ji tsoron Allah su yi adalci Allah ya ba su shugabanci kuma Allah zai tambaye su dangane da shugabancinsu duk mutumin da Allah ya ba shi shugabanci bai yi adalci ba ya shirya tambayan da zai ansa a gaban Allah ran tashin alkiyama saboda haka shugabanci ba jin daɗi bane shugabanci ba tara dukiya bane shugabanci ba cin rashawa da cin hanci bane shugabanci wahala ne don al'umma su ji daɗi shi yasa kullum an ambaci saddauna an ambaci tafawa balewa an ambaci riba ribadun yola sai a ta musu addu'a amma ba su bar komai ba sai ligasi mai kyau saboda haka 'yan uwa wanda Allah ya daura su akan wannan shugabanci muna nasiha gare su su ji tsoron Allah su yi adalci kuma ina kira gare ku mu tausaya wa junanmu akwai waɗanda kuma ba marayu ba sun yi kama da marayu talakawa ne ba su da komai a tare da su su ma a tabbatar an taimaka musu an tallafa musu a cikin wannan wata mai albarka wata mata lokacin da ake irin wannan jawabi kafin mu taso ta ciro gol ɗinta ta kawo ta ce gashi ta bari fi sabilillahi ita ma a sanya ta a cikin addu'a Allah ya sa dalilin wannan ta samu tsira a wurin Allah ran tashin kiyama kuma ta share sunanta akan rasid din gold din don kar a gane kowa ce da aka yi kiman gold din sai aka samu kuɗi ne naira dubu ɗari da tamanin ta bayar saboda Allah wani bawan Allah a wurin majalisin wa'azi ya ce don Allah ga kuɗin nan naira dubu ɗari da tamanin ya bayar a sanya asusu fi sabilillah a mayar wa matan nan da gold ta. saboda haka in kai aiki don Allah sai ga Allah ya kama mako ta inda baka tsammani don haka yan uwa a madadin wannan kungiya ta ƙasa baki ɗaya muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu Ta'ala muna ƙara addu'a ga Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan dangane da wannan majalisi da ya rike mai albarka Allah ya saka mishi da alkhairi kuma Allah shi muku albarka Allah shi ba mu ikon aiki da irin abubuwa da muka saurara anan ne kamata takaita ina fatan Allah maɗaukacin sarki ya sa mu yi azumi lafiya mu gama lafiya Allah shi ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu baki ɗaya Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh